ake kasashe masu tasowa. Kaga duk wasu abubuwa da ake gani a wasu kasashe wanda yake sun riga sun ci gaba a nan Najeriya da Senegal din za ka samu akwai karancin waɗannan kayayyaki musamman ma idan aka zo batun kayan taimakawa cikin gaggawa yanzu kamar ambaliyar ruwa Allah ya takaita idan ya faru a irin yankunan nan namu za ka gani cewa na farko tukuna gidajen da ake da su yawanci gidajen kasa ne na biyu hukumomi yadda za su agaza wa mutane waɗanda suka samu wannan ambaliyar za gani cewa kafin a zo ma mutane sun tagayyara za a ce ko babu mota ko babu waɗanda za su zo su yi aikin da dai sauransu idan aka ce batun abin da ya samu na gaggawa za ka zo ka iske kafin a zo sai an kwana kafin a kawo agaji to kaga babu maganar gaggawa a ciki dole ne a samu irin waɗannan matsaloli na asarar rayuka da yawa. Wane darasi ne kasashe masu tasowa za su koya a game da abin da ya faru a jihar Texas inda aka takaita samun asarar rayukan na mutane? Kaga su a can musamman ta kamar kasar Amurka tun ma kafin wannan abin ya faru. An riga an sanar da mutane cewa a lokaci kaza ko a rana kaza ana sa ran cewa ga abu kaza zai faru. Hukumomi da wannan alhakin taimakawa mutane raya taya wuyansu sun tashi tsaye suna sanar da mutane bayan suna sayar da mutane kuma mutane suna ansan wannan sanarwan ana zuwa kuma ana taimaka musu ana ɗebe su daga wajen tun ma kafin abin ya faru mu kuma a nan a Najeriya da kuma Niger za a ne cewa mutum lalle an faɗa fa ga shi can cewa ga abu kaza zai faru saboda haka mutane su gujewa zama a wannan wuraren amma sai ka ga mutane sun yi kene ne sun ki balle ma hukumar ita kanta ma magana ne kawai za ta yi ba za ta fito taimakawa ba Thank you.